yau yau litinin goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 441 muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon sake samun daman haɗuwa don ci gaba da karatu cikin waɗannan ayoyi a wannan majalisi wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana wa mutane abubuwan da ya kamata su aikata da kuma abubuwan da zama wajibi su bari wadda ayoyin nan malamai sun tabbatar da cewa suna da cikin wasaya a ah, muhimmai na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa ma'ana suna da cikin wasiyoyi masu muhimmanci wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi gabayi domin su ɗau wato izina daga ayoyin su kuma gyara ɗabi'unsu su kuma gyara mu'amalolinsu domin ayyukan su zamanto a nagari su samu tsira a duniya su samu tsira a lahira kan iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali da tabbatar wato zaman lafiya da haɓakan tattalin arziki a harkar rayuwar duniya matuƙar an kai da waɗannan dokoki sannan hakan zai kai ga a cimma nasara a lahira haka Allah subhanahu ta'ala yake magana daki-daki ɗaya bayan ɗaya kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza ko kar ku yi kaza kar ku yi kaza saboda maslaha ga rayuwarku shine rashin yin wannan abubuwa a darasin da ya gabata mun wuce da ayar da Allah subhanahu wata'ala ke hani ga kashe ƙaya ko kashe ƙwayoyin aihuwan ƙaya ba tare da wani dalili ba ba tare da wani sababi wanda ke nuna a yi haka ba ka Allah subhanahu wata'ala ya haramta wannan haramta wannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wato yin hakan ya zama haɗari a rayuwa insha Allah ta'ala za mu shiga magana ta gaba ta abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana mu sake duba don mu ɗauki a cikin ayoyin muna karatu ne cikin ayoyin suratul isra'i kamar yadda aka sani mun tsaya aya ta talatin da ɗaya za mu tashi aya ta talatin da biyu wala ta zina da نعم muna fata الله ya مساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا نعم الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا ta karabu fasikanci na alaƙa tsakanin namiji da ta mace ba tare da tabbataccen aure ingantacce ba ma'ana mutum ya ɗau wato al'auransa ya shigar da al'aurar da allah ya haramta masa dukkan wata mace haramtacciya ne ga dukkan kowane namiji kamar da kowane namiji haramtacce ne ga dukkan mata da suke duniya ta hanyar a yi alaƙa na al'afa ta shiga cikin al'aura sai in an samu aure ingantacce ba ka ba an aikata haramun yana da cikin irin zuno wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tana da narkon azaba ga ma'abutansa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqrabu zina yana daga cikin miyagun abubuwa da suke jefa mutane wa abunan bala'i a rayuwa a jefa al'umma ma a rayuwa cikin bala'i wato idan aka ce alfasha ta yi yawa a cikin jama'a a duk lokacin da aka samu ba a jin kunyan alfasha wato wasu za su yi alaƙa da mata su kusace su ba tare da akwai abu a tsakaninsu ba wasu mata za su yadda da wasu maza su yi alaƙa da su su kusace su ba tare da akwai aure a tsakanin su ba idan wannan ya yatsu a cikin jama'a to wani jama'ar wannan al'ummar ta saurari kishin Allah subhanahu wa ta'ala ko ta hanyar samun ciwon da ba za a samu maganin sa ba ko kuma ta hanyar samun wato rashin wato nisuwa da kwanciyar hankali da kuma rashin samun arziki mai dorewa wato ba za a samu arziki mai albarka ba ko dai ya zamanto hata harkan noma da sauran abubuwan da za a yi ya zamanto baya samun albarka ko kuma ba a samun albarkan amfanin gona hakanan harkokin kasuwanci ba za a samu albarkan samun tattalin arziki ba domin malamai sun yi ijima'i cewa duk wanda yake alfasha ma'ana yake fasikanci ya ɗan al'auransa ya kai inda ba halal ta gare shi wannan shine aikinsa kuma aka samu yana walwala har yana samun kuɗi yana da kuɗi wana ana jin tsoron bashi da rabo ko da rakin alahira ko da ba yadda za a yi mutu ya zama wannan shine aikinsa sannan kuma ya zamanto yana samun walwala a duniya dole ne ya samu taka birki a duniya kafin ma a je lahira wani in ma Allah ya so shi da nau'i na rahama kenan subhanahu wa ta'ala shi sa yana daga cikin bala'i wadda mummunan kazanta a ce an so samun 'ya'ya waɗanda ba a haife su ta hanyar aure ba an haifi 'ya'ya ba ta hanyar aure ba saboda an samu ciki ko ta hanya daban saboda mutane sun yi sakaci har fasikanci ya shiga ya katutu a tsakanin su haka har an wayi gari mutum zai iya daukan al'auran sai sa al'auran da babu halalci a gare shi babu sadaki babu shaidu babu tabbas na aure to wannan karewar lalacewa ta kai wannan Allah subhanahu wata'ala ya haramta da wala taqrabu zina innahu kana fahishatan Karku ya duku kusaci wannan fasikanci kar ku yadda kusaci shashanci karku ya duku kusaci wato alfasha lallai shi wannan alfasha ya zana lallai shi zina ya kasance alfasha ne yanta alfasha fahisha mana shi ne mummunan aiki ƙazanta mummunar ƙazanta ce mummunar aiki ne mummunan ƙazanta ne Allah subhanahu ta'ala ya haramta bai dace ba ku fiskanci wannan abu innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sanan mummunan tafarki ne mummunan tafarki ne idan misali mutum ya zama to wannan shine aikin sa to ya kawo mummunan tafarki sannan wanda ke yin haka yake alfasha da ƴaƴan waɗansu yake lalata su yake fata su da shi ma kuma yana buɗe hanya ne ga halala ta 'ya'yansa ko alalata waɗanda suke da karaba da shi saboda shi ma ya lalata na wa'yansu wanda suke karaba da wa'yansu e shi sa wajibi ne a ɗau hazar mana a ɗau mataki na kula sai da ‘ya'ya mata a kula da yanayinsu da fitansu da shigansu tare da dukkan jiko da addu'o'i ‘ya'ya maza a kula da yanayinsu ana musu nasihu da sauransu musamman lokacin da ake tashe da kuma takatun an akan irin abubuwan da suke zuwa na miyagun akidu suna shiga cikin mata da maza ko a jami'o'i ko a manya-manyan makaranti cewa su je su rinka wato alaƙa da juna na fasikanci da zinace-zinace da alfasha wai da sunan cewa akwai aure da ake yin sa wato wanda yake da iyaka wato ma'ana temporary marriage ko kuma a ce auren mufi'a wato aure na jin daɗi kawai a zo abuna mutane suna jami'a nan uba bai san yadda ina cike wasu sannan bai san wani mutum kawai yana ta yana alaka da yadda ba shi kenan kawai shi yana zaune a gida yadda za ta yi digiri ta kawo mata kuɗi to wannan akwai hatsari a ciki wajibi ne mutum ya rinka kula yana addu'a sannan kuma yana bibiya yana kula su kansu maza din da zamanto ana musu nasihu don kar a jefa su a cikin miyagun aƙilu da za su jefa su a cikin irin waɗannan yanayi don haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta wanda ke so ya yi irin waɗannan fasikanci da albasha ko a makaranci ko manyan makaranci ko jami'o'i yawanci sai su fada aƙidun cewa eh, a koma auren musa ko kuma a koma aure wanda yake da iyaka don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wajibi ne a yi takatsan in al'umma ta kasance tana irin waɗannan ayyuka to fa za a samu arna mai yawa sannan kuma za a samu karewar tattalin arziki sannan za a samu cututtuka na bala'i a tsakanin al'umma cututtuka na bala'i a tsakanin al'umma don haka wajibi ne mutane bisa ka tsantsan a cikin irin wannan yanayi idan mutum ya gama ta yana sosai maganan aure da aka aure shi kenan magana ya kai amma alaka har mutum ya yi kusaci mata babu aure a tsakanin shi ko ya zama wani ne aikinsa na ya kusaci mata a nan wata wani ko ina ya je sai ya kusaci kai har awayi gari mutane waɗanda suke da Matsi ko suke da dama ko suke da mukami ko suke da abuna eh, eh, aiki da muhimmanci a cikin al'umma suna suna suna iya kirin nau'in ayyuka ma'ana su nufi kansu wa a guraren ayyuka suna da alaka da matan da za su yi abun da ke kamata ba ko makamata haka wannan in ka ga haka to al'umma ta lalace ana iya samu ana iya samu a ga cewa ga wasu suna da dama amma kuma suna shashanci ne kawai suna fasikanci ne sau da yawa duk da cewa wannan abu ne wanda shaida a kansa kai tsaye cewa wane yana zinaci zinaci ko wane yana fasikanci ko wane yana alfasha wani abu ne mai wuya wanda shari'ar musulunci ta bayyana yadda ake tabbatar da kama wanda yake wannan kuma ma abu ne mai wahala yin haka ne kawai babban abun da ake so shine imani imani ya tabbaci ta yadda mutum duk halin da ake ciki ba zai ɗau al'auran sai sa a farjin wata wadda take haramtacciya gare shi ba mana ya sa a al'auran wata wadda take haramtacciya gare shi duk yadda hali ya kai hali ba zai yadda ba tare da aure ba har ya alaka da wata wannan iyaka wajibi ne imani ya kai wannan makura لا zani الزاني حين يزني حين يزني وهو Wa ولا يسرق السارق حين يسرق wa huwa mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa babu wani mai zina da zai zina a lokacin da yake wannan aiki mummuna a ce kuma a same shi da imani babu magana imani a wannan lokacin shi shi yasa mutum ba zai bushe yayi yau yayi gobe ko yayi yau har ya zama a rayuwar aikinsa kenan baya kunyan yin kashi kina sai yawa gari gaba ɗaya imani ya kare tattare da shi dan imani ya kare tattare da su dukkan sauran ayyukan su fa Allah subhanahu wataala ba ruwan sa da su da imani shine ginshikin dalilin karban aiki shi zai kai mutum da ikhlasi shi zai kai mutum ga aiki ga irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi amma lokacin da babu imani tattare da mutum ba abun da ba zai ba na karna haka Allah subhanahu wataala ya haramta ya haramta a ce an kusaci mata ba tare da aure ba ya haramta mata ta yadda wani namiji ya kusace ta ba tare da aure ba Wani haramun ne tsantsa Allah subhanahu wataala ya hana ta Allah subhanahu wataala ce wala ta tabunzi kar ku yadda ku kusaci wannan alfasha kar ku yadda ku kusaci wannan mummunan aiki wannan miyagun aiki idan aka ce al'umma ta waye gari tana ado da wannan al'amari tana ado da wannan barna to shi na an samu balai wasu za ka samu suna da matansu da komai amma saboda dama da suke da ita kawai da an samu dama ko na mukami ko na matsayi ko na abu na in ba wanda Allah ya kare ba kawai su mutu ya koma fasikanci da wasu mata ko wasu miyagun mata suna nan su aikin su kai su samar da alaƙa tsakanin su da waɗanda suke samun kuɗi ko suke samun matsayi ko suke abunan suka harkoki kawai na sihirce-sihirce da sauran abubuwa wanda za su samu alaƙa su dai burin su kawai a samu kuɗi shi kenan shi yasa waɗansu sun samu dama shi kenan magana ta ɓaci lalacewa ta zo shi yasa duk lokacin da aka ce dama tana da alaƙa da ɓarna duk wanda zai iya yin alfasha saboda mukami yake da shi ko kuma yana rike da mukami amma zai bar matansa ya je ya yi alfasha to karka yi tsammanin alkhairi ta tafi da wannan kana tsammanin kiyaye maka amana kiyaye amanan Allah subhanahu wa ta'ala ba bai kiyaye amana tsakaninsa da iyalansa ba bai kiyaye amana tsakaninsa da surukansa da ya karɓo 'ya'yansu a matsayin matansa babu amana ne a bafi alkawari da amana da ya dauka ba to waɗannan matan suna nan a gidansa amma yana sai na fasikanci da wasu mata kuma wasu za ta yi ta ce kawai ita mijinta ta haƙura ma da shi ke nan kuma kawai ta su aikinsa nan shi ke nan haka waɗannan arna sun yi yawa wani tari a cikin jama'a idan kuma waɗannan sun yi yawa a cikin jama'a to fa kar a yi tsammanin zaman lafiya kuma kar a yi tsammanin arziki mai albarka zai samu kar a yi tsammanin za a samu ruwan sama wanda zai ba da amfanin gona mai albarka za a yi samu ruwan sama gashi nan ga shuka ga mai amma amfanin gona a samu matsala to amma Allah da ikonsa cikin rahamarsa har yanzu ba mu da waɗannan matsaloli amma ana tsokanan Allah ta hanyar irin waɗannan miyagun ayyuka ta yadda za ta yawanci labarbaru suna gudana a kan haka za a manya-manyan makaranti da jami'o za ka iya ganin irin waɗannan alamomi na farna ga suna a gurare daban-daban waɗanda aka yi su kamar daba duk da cewa yawanci masha Allah shugabannin jami'o'i a gurare daban-daban suna da kokari da masu tsaron jami'o'i ma'ana security personnel za su gansu suna kokari wasu ila wajen yawancin jami'o'i suna ƙoƙari wajen zagayawa su ga masu irin abunan har ma su ga an haramta wasu abubuwa ko an yi wasu dokoki don dai a kare mutuncin ɗalibai a kare mutuncin mutane don al'umma ta samu sauƙi. wani sa'i kuma yanayin yakan kai arnar ta kai ta wuce gona iri har ma mutum a harkar barna ya yi maka ikarin cewa shi fa yana da rai gawana yana da dama kuma yana da yanci a babbar makaranta yake ko a wani abu haka maganan iyaye ya ce amanan su ya ce amanan duk abin da kake tsammani ko ba ka tsammani haka ko zai fitsaranci zai shashanci zai fasikanci zai abin da yake so har ba ya iya da shi kayi nasihu kayi abin da za ka yi sai dai kawai shugabannin jami'o'i idan suka ga dama sallami irin wannan don kau da miyago a cikin bayan Allah don kasu kawo musu barna duk da haka ana iya daukan irin wa'annan matakai akwai waɗanda duk suke irin waɗannan ƙoƙari a wasu daga cikin jami'o'i wallahu alam don haka a cikin gari ma barnan tana nan barnan tana nan a cikin gari wani tayi a cikin gari tana nan kaca kaca wadda abun ne an sa kowa baya kula da amanar da ke wuyansu sai wanda Allah ya kare za ka kawai an bar mutane tara zube shi kenan wanda da yake so ya yi abin da yake so wancan ma yana sun kaza ya yi abin da yake so babu wata doka tsayayya a gida da masu gida suke kafawa wa 'ya'yansu ko maza ko mata sannan babu tsayuwa da kula da yanayin shiga da fita na matasa maza ko mata wannan ya sanya kawai kowa idan ya taso abin da ya ga dama shi zai to shi kenan wanda ya yi rashin sa'a ya samu shaidan ya yi galaba a kansa shi kenan kawai sai fada abin da ya ga dama na fada sai koma fafa alfasha ne fasikanci ne abubuwa ne Allah subhanahu wata'ala ya haramta kuma kowa ya san Allah ya haramta kuma kowa ya san wannan mummunan aiki ne kuma kowa ya san miyagun aiki ne kuma alfasha ce mai tsokanan Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ce wala taqrabu zina kar ku kusaci zina kar ku kusaci fasikanci innahu kana fahishatan lallai zina ya kasance alfasha ce ma'ana mummunan kazanta ce wanda asalila kuma mummunan tafarki ne a ce wai mutum a rayuwarsa aikin da ya dauki kenan ya yi fasikanci da waccar a kawo masa wacce ya yi fasikanci da waccar ko ya je ya samu waccar ya yi fasikanci kamar shauri to gaba ɗaya abun ba zai kyau ba ba zai kyau ba gaba ɗaya abun da zai kyau ba daidai ba ne mutu kawai kowace abu na rayuwa an zama rayuwar dabbobi ko kuma na Allah kiyaye bayan wannan Allah subhanahu wata'ala ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq tarku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ka illa bil haqq sai da haƙi na shari'a kuma haƙi na shari'a shari'ar ke da ikon ke da haddi in an samu haƙi ɗin da ya sanya za a iya kashe wani wanda ya yi wannan to sai hukuma ce take da ikon yin wannan ba taron jama'an gari ne za su tsawo dokar a hannunsu su kashe wani ba a hukuma ce ne illa bil sai da haƙƙin shari'a bayan hukuma alƙalai sun tabbatar sun zartar sun yi hukuncin cewa yauwa ne a zartar da hukunci a kansa na kashewa duk a kawar da shi a doron alƙasa don al'umma su samu sauki kar ya koyar da wayansu ko kuma kar ya zama annoba a cikin jama'a idan alƙalai suka zartar da wannan suka tura gwamnati ita kuma gwamnati alƙalai sun yi hukunci to gwamnati kuma ita ce da zartar da abun da aka hukunta wannan shine illa bil haqq amma ba wani mutum yayi wani abu shike nan mutanen gari su kaice shi su fita a guje su je ce wani yayi kaza su yi su ba anan dukan su yi kisa kenan hukuncin su sai ayi hukunci a kan su duk gaba da wato shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa a kashe su kashe sun nan ma sai a sake jin hukuma ta tabbatar da cewa a kai su domin sun yi kisa haka ba doka ake ɗauka a halu ba sannan kuma ba buya ake a kai wani saboda ya yi laifi ba wanda wani insha Allah ta'ala wadda cikin zamu bayani a ƙarshen fassara aya din a irin waɗannan abubuwa lura da yanayin da ake ciki da abin da malamai suka bayyana cikin hukunce-hukunce abin da shafi rai da abin da shafi jini da abin da shafi mutuncin mutane Allah ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq Allah ce kar ku yadda ku kashe rai wacce Allah subhanahu wata'ala ya haramta a kashe ta illa bil haqqi wato sai da haƙƙin da ya sanya a yi haka wannan aya tana daga cikin bayan wasiyoyi da Allah subhanahu wata'ala ya yi muhimmai a cikin waɗannan wasiyoyi cewa kar a yadda a kashe rai kaga Allah subhanahu wata'ala ya haramta kashe rai gaba ɗaya ya haramta wani ya kashe wani rai babu wani rai da ya fi wani rai kashe rai ba karamin haƙi ba ne idan aka shi ne laifi na ƙarshe a rayuwar al'umma ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne laifi na ƙarshe wadda daga shi sai tashin alkiyama shi ne laifi na ƙarshe ma'ana shine laifin da in ka ga al'umma ta da baibaya cikinsa to saurari tashin alkama an tsure laifi za a yi shaye-shayen giya za a yi zinace-zinace za a yi abubuwa jewa da mazan Allah sallallahu alaihi ya zayyana daga cikin irin gano amma mafi girman karshen abun da za a yi na bibiyan yahudu da nasara da koyi su shine al'asil wato shi kashe rai kashe rai in aka wayi gari kisan kai ya zama abu mai sauki a gun jama'a to babu sauran abun da ya saura babu abun da ya saura don iyaka a kan mutum ya iya kashe wani duk wanda ya iya kashe wani duk wani duk wata abuna duk wata adalci a duniya babu da ba zai ya kula ta adalci wanda iya daukan makami ya kashe wani to ya kula ta adalci babu abun da zai ba duk abun da aka ce ma ana yi ana yi ana yi ana yi na barna kuna tsoro kuna jin labari ana yi a guri kaza ana yi a kasa kaza ana yi a kasa kaza har yi dawo a kasar ku ana yi a bangare kaza a bangaren can inda zan addini ba ana yi ana yi har aka wayi gari kuma kuna ana yi kuma ana yi a gari kaza har ya zama to a ko ina ana yi kisan kai ya zama mai sauƙi idan aka wayi gari aka samu wannan kisan kai zama mai sauƙi wani zai iya kashe wani ya kwana lafiya kuma shi ɗin ma bai damu ba wani ma zai kashe wancan to shi kenan kawai an ƙule kawai kuna jiran tashin alkiyama ne ba abin da saura an kun ga an riga an ƙule to me kake jira a yi kuma wanda Allah subhanahu wataala ya halicci bawansa ya dora shi a doron kasa don ya rayu shi ma an bawan an kashe bawan ba gaira ba dalili shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake gaya wa sahabbai yake ce musu laka satarawna alharaj za ku ga a ƙarshen zamani za ku ga alharaj qalu wa mal haraj ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene haraj da zamu gani qala al-haraj ma'anan alharaj shi ne za ku ga kisan kai za ku ga zubar da jini za a zubar da jini a cikin rayuwa al'umma a ƙarshen rayuwar al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a ga zubar da jini wani shi ne abun da ya kare ƙarshen rayuwar ahlul kitab al'umma annabi Musa alaihi salam da al'umma annabi Isa alaihi salam abun kare abin da suka zurfi da shi da Allah su da Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum da tabbas za ku bibi tafarkin waɗanda suke kafin ku shine yahudu da nasara kamar da sahabbai suka tambaye shi ya tabbatar musu za ku je su taka da taka ka fada da ka fada yadda suka yi haka za su yi har sai an wayi gari da za su shiga ramin jamo da kuma sai kun shiga cikin ramin kuma yana koyan sha'ani domin shi sun ya shiga ka sai ya yi kwana sai ya shiga ka sai ya yi kwana saboda zai kar a same shi yana ɓoye kansa mana kwane-kwane ne da shi ramin kuma kenan amma duk da wannan kwane kwane da shiga da wahala har sai kun bibiye su ko da sun shiga ramin da ma'ana za ku bi sahunsu za ku yi aiki irin nasu za ku yi za ku kwaikwayi ƙare rayuwarsu har sai an waye gari abun da ke da matuƙar wahala ma wajen yi za ku yi shi shine abun da ke kowane abu wahala shine kisan kai to za ku yi shi za a waye gari zubar da shi ya zama abu mai sauki zai zama abu mai sauƙi a cikin al'umma alai muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu idan aka duba duk inda masu yin labarai suka bude labari ne kawai na zubar da jiki kasa kaza bama bamai sun fashe aka yi kaza aka yi kaza a guri kaza ma mutane suna tare suna yin kaza sai aka samu fashewan bama bamai saboda aka mutum ɗaruruwa kaza su karatu a gari kaza an samu wasu mutane sun fito kawai yan menene bindiga yan bindiga daɗi wai haka ji wai yan bindiga daɗi sun fito sun yi ta abuna amin kan mai uwa jawabi saboda haka kawai an kashe ɗaruruwan mutane amma kuma sun koma sun buya saboda haka kuma gobe kuma a yanzu an fita an koma can an yi an yi an yi wuta an yi kaza da kaza shikenan an kake mutane ɗaruruwa to amma kuma ba a yi nasarar kama wanda ya aikin ba jibi shi kenan aikin kenan shi kenan labarin kenan gaba daya wani labarin to da aka an tara mutane an kashe kaza yau an kashe kaza su abuna eh, waɗannan sun kashe waɗancan waɗancan sun kashe waɗancan amma an samu waki kaza kullun labarin kawai waki kaza mutane ɗaruruwa kaza sun mutu haka har an wayi gari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin zai faru kafin tashin alkiyama za a yi wayi gari mutum ya wuce ya tsallake gawa ya wuce ba zai sake waiwayawa ba cewa ya tsallake mutum ba kawai ya tsallake gawa ya wuce ba ya tuna ba ya tsallake mutum malamai ce bayani wajen yawan zubar da jini da za a yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakaraunar haraji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hatta la ya'lamu al-qatil fi ma qutil wala al-maqtul fi ma qatal wa hatta la ya'lamu al-qatil fi ma qatal wala al-maqtul fi ma qutil aw kama qala sallallahu alaihi wasallam za a wayi gari kashewan har sai ya kai ga matsayin shi wanda kace in ka ce masa yaya waɗannan ka kace su me da me da me suka yi zo ka ga mutane a cikin mota ga sunan suna yanko kwala aka bude musu wuta wanda bude wutan nan ya rinka zabga musu bindigogi ga ba ɗaya ya kashe su sai a ce masa to zo ga wane da wane da wane da wane su ne a cikin mota me suka maka ka taɓa haɗuwa da su ne ka taɓa mu'amala da su sun taɓa cutanka sun taɓa zaginka sun taɓa neman su kashe ka kuma ko sun taɓa yin wannan tun ba su kashe ka ba kai ne aka ce ka tsaya ka kashe su me yasa ka kashe su sai ce bai sani ba haɗi dalili ɗaya da ya sa shi kashe su wallahi ba su sani ba Ta taɓa ganin wani wannan wannan gawar ta taɓa ganin ta ido da ido zai ce maka bai taɓa gani ba kan bai san daga gari ma da suka taso ba ko bai san garin da za su je ba bai san me yasa ya kashe su ba da kuɗi a gurin su ne zai ɗauka ko ko ba kuɗi ba ne abinci ne a gurin su yake jin yunwa zai ci yasa ya kashe su ko ko ba abinci ba ne shin laifi suka yi ne suke gudu aka ce a cire su a kashe ko kuma ya faru me yasa ka kashe su zai ce shi ne kawai an ce ya kashe su waye ya ce ka kashe su an ce ya kashe su kawai abin da zai iya gaya maki a ina kana min ga shi dai an bashi ne waye ba ka an bashi ne maganar kenan yaya aka yi ba zai iya gaya ma dalili ba da za ka tada su waɗanda suke gawo wakil nan ka ce a'a wani malawanin da mai kai ne aka kashe ka ya ce bai sani ba kayo laifi ne kana gudu aka kashe ka ya kudin wani kasato ne aka kashe ka zai ce maka a kai din kayo kisa ne kake gudu ya za aka kashe ka zai ce maka a to me kai ni ma ban san ne ba shikenan wannan shine abun da ake ciki a yau mota ta yi kwana wani ya buɗe ta ya kashe duk wanda ke cikin mota ha wani ya shiga gari an buɗe wuta duk wanda yake cikin garin an zuba masa bindiga me suka yi a me kake so su yi shi ma bai sani ba me ka umarce su su yi ba su yi ba ka sani ba me suka ɗauka maka ka sani ba sun kashe mahaifanka ne a'a sun kashe 'ya'yanka ne a'a to me yasa kawai wani shi ne abun da yake gudana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi gaskiya wani ya shiga cikin mutane zon ya fashe me suka yi ke sani ba a ta da shi a ce kaga waɗannan wani da wani da wani ne ga sunan ɗimbin jama'a su ne ka kashe su da bom ɗin nan me suka yi wani a cikin su me ya yi ba zai gaya ma ba wannan fato na biye da shi me ya yi shi ma ba zai gaya wancan fa me ya yi ba zai gaya ma to kai me yasa kai haka ba zai gaya ma ba ka tashe su su suna su su dawo tare me kuka yi ne kawai ruwa ba ku sani ba wannan ne abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ku gani ba a gani ne ana gani to annabi sallallahu alaihi wasallam yi gaskiya kuma ya faɗi wannan maganar sama da shekara dubu da suka wuce Ya ce za a yi wannan a ƙarshen al'ummarsa to yanzu ana yi a ƙarshen al'ummarsa za a wayi gari za a iya ganin gawa ba a fasa kasuwanci ba Wani shine abun da bani isra'ila suka yi suka wayi gari wajen annabawa sun kashe annabawa da yawa a rana ɗaya wasu ruwa suna cewa sama jikin ɗari uku annabawan allah aka kashe kuma aka shiga wasu kasuwanci ba wani saboda ne zuciya ta riga ta bushe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma za ku ga haka a ƙarshen al'umma in kuka ga wannan to ku tabbata duniya ta ƙare. kuma an ƙuya Allah kenan iyakan duk laifin da za a yi kan gama don wasa wasa amma ban kashewa in aka je ga maganar kashe mutum to an zai laifi wanda duk zuciyarsa ta gama bushe wanda zai iya kashe wani ba abun da ba zai ba duniya babu babu abun da ba zai ba duniya ya kashe wani to tun kana neman duk wani abun da kake jin cewa ta'addanci ne yayi kasu kashi da mahaifiyarsa zai iya yi ya fasikanci kan wasu ko yarsa ko wayensa ko yarsa da kwakwaji ne an kama mutane ba wai wani an same shi ba ya yi fasikanci da yayansa shi ya fasikanci da yayansa kun san me yasa wataƙila ya kashe wani da an haɗa kai da shi an zubar da jinin wani a kan abin da ke so ya cimma. kuna tsammanin wani ya ba su da yayansa wannan eh, ba shirin abin duniya ba ne ta? Ɗan ma hukuki ba ne. shirin abun duniya ne shi shirin abun duniyan nan wata ita an haɗa da jinin wani da saninsa to wannan abun ba komai ba ne wanda ya iya kashe wani haka za a iya dukkan ta'addanci da ta'addanci da duk abun da ba ka tsammani a duk lokacin da aka ce an wayi gari ran kowa bai fi karfin a ɗauke shi ba sai wanda Allah ya kare wani irin mutum ne ba kake ba a Najeriya wani irin mutum wanda ya kai makura wajen a ce ya samu tsaro duk wani nau'in mukami duk wani nau'in irin abun da kake ji an kai makurar da za a iya kashe mutum a najeriya ba ha so ba a yi shugaban kasan da zargi ake kashe shi ake bane a najeriya ashe babu wani mukamin da ya saura ake tsammanin cewa za a iya ɗaukar ran mutum kawai cikin yin Allah ya kiyaye shi kawai shi kenan sai tsira shi Allah ya kiyaye musu shi kenan kwalin bayan yau za ga talakawa sun fita kasuwa sun je masallaci ko kuma a'a sun je su kasuwa ko sun je kasuwan kauye sun bi jeji sun je kasuwan kauye ko sun je ina ba mai kare su sai Allah ba mai kare su sai Allah subhanahu wa ta'ala ha sun shiga eh, abu kaza a an yi duhu ha ba ba ba ba wuta ha akwai wuta ha sun kwana a waje ha sun yi ne shi wani kawai kariyan Allah ne Allah subhanahu ala ke kare su amma duk wani wanda yake jin cewa shi ya fi karfin kaza magana yake yin kiran kansa yi amma addu'a Allah subhanahu ala ya kare ne abun da kawai zakarin ke yi ka cewa kamisu shi in kace Allah subhanahu wataala ka gama komai Allah subhanahu wataala shi ke iya babban sa da abun da ya ga dama amma dai ya zama abun wasa a rayuwar al'umma ya zama abun wasa Allah subhanahu wata'ala ya hana kashe rai ko ta kokina Allah subhanahu wata'ala ya hana babu ta inda Allah subhanahu wata'ala ya ba da kofan a cikin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaji'ul maqtul bil qatil lalat tashin alkiyama idan aka yi busa a cikin gabo wane da ya kashe su wane ko ya kashe wane lalat tashin alkiyama aka yi busa a cikin gabo wanda aka kashe sai ga wanda ya kashe shi nan Allah zai nuna masa wannan shi ne kashe sai kamo wuyansa ya ji ulmakasulu bil wanda aka kashe zai kamo wuyan wanda ya kashe shi ya zo yana jawo shi jijiyoyin wuyan wanda aka kashe a duniya suna kurgar da jini don su tinowa wanda ya yi kisa ɗin irin abin da ya a duniya sai zo da shi gaban Allah ce ya ya ubangiji sal haza fi maqatalani tambayi wannan mene ya kashe ni a duniya mene ya kashe ni a duniya me ya faru har ya kashe ni a duniya me yasa ba za ka tambaye shi ta fi mulki kula so da muna son wane ya zarce ne so da muna son mulkin wane ya dore ne mu ka ga kai din ka zama barazana ga mulkin wani abin da zai faɗa ke wani kuma ba zai da ba dalili bai san me ba kaga ashe ranar tashin alkiyama za a ga abun mamaki na ban tashin hankali amma abun da ke faruwa a yanzu na kekashewar zuciya da kuma kaiwa makura da aka yi wajen damuwa da zubar da jinin bayan Allah a gurare daban-daban a yankuna daban-daban wannan abu ya wuce duk inda ake samani jinin mutum ah, wane ana zuwa kai shi kenan kawai a gule ne sauƙi? wani da wani ma kawai su haɗa kai shi ke nan kawai su wannan hatsari ya kai inda ya kai mafi hanyar sauƙi ga rayuwar al'umma a ce sun samu nitsuwa da zaman lafiya ta yadda babu yadda za a yi a zubar da jinin musu ya za a cikin hukukul insan haƙoƙi na mutum na wajibi wanda shari'a ta tabbatar da cewa wajibi ne a tanada masa akwai hizbun nafs wato kiyaye rai kiyaye ran mutum babban abu na haƙƙin ɗan adam da fi cancantan a kula masa da shi shine hizbun kiyaye rai duk lokacin da aka ce rai tana cikin hatsari ba ta san za ta ƙini ko ba za ta ƙini ba za ta kwana ko ba za ta kwana ba magana ta baki duk kasar da aka ce an wayi gari zubar da jini abu ne mai sauki to magana ta baki magana ta riga ta baki mafi babban abin da ya dace shine a ce an samu hizbun nan al'umma sun samu cikakken security ba ta kashe juna ba a ne da harkar kisa ya zamanto harkar neman kuɗi ba duk abin da za a yi kare zama ne harkar zubar da jinin wasu bayin Allah da zubar da mutuncin sai zama shine harkar samun kudin waɗansu in aka samu wannan to shi kina an samu matsala an samu matsala a ce mutum ya wayi gari baya son a daina zubar da jini saboda abin da ke samu na duniya ko kuma wasu al'umma sun riki damar zubar da jinin bayin Allah cewa wannan harka ce da take kawo musu abun duniya to an samu matsala wajibi ne kowane mutum ya san muhimmancin rai ya san muhimmancin rai ya san matsayin da rai take da shi ya san matsayin cewa e wannan rai tana da matuƙar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar radiyallahu anhu yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tawafi da ɗakin Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin ma'anan abun da faɗa Abdullahi bin Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce mafi darajar ɗaki me ya kai ki daraja me ya kai ki alhurma me ya kai ki ɗaukakuwan daraja a duron ƙasa amma duk da wannan daraja kaki duk da wannan ɗaukaka naki da duka wannan alfarma naki ba ki kai kwacen kwacin ran ɗan adam guda ɗaya musulmi ba ba ki kai ba ɗakin kaba gaba ɗayansa darajar ɗakin kaba bai kai ran muni ba bai kai ran rai guda ɗaya ba daraja in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la zawalu dunya ahwanu inda Allah min irakati jinin ri'in musulmi wallahi duniyan a ce babu isa gaba daya ya fi sauki a gurin Allah a ce duniya ce kawai da gine-ginenta da duwatsunta da bishiyoyinta da gonakanta a ce duniya ce ta kare gaba ɗaya yanzu babu duniya wannan ya fi sauki a gurin Allah sama da ce an zubar da jimirai guda ɗaya na mutum sana da a zubar da jimirai mutum ɗaya duniyar a ce babu ita ita ce ta kare ya ta sauki a wurin Allah to yau an wayi gari ba rai guda biyu ake kashewa a duniya ba ba rai guda biyu ake kashewa a duniya ba a ah, za a yi labarai ne na minti talatin a tsare ba a gaya maka ɗaruruwan mutuwa ba kuma ba ɗaruruwan mutuwa wai ba su mutu aka kawai saboda wani annoba daga Allah ba a ah, wanda aka kashe su a yi labarai har a gama ko ka bude jarida ka gama babu kisa ko ta wani irin bangaren labarai sai maganan kisan sai maganan zubar da jini sai maganan kawai an kashe maganan an yi kaza an yi shi kenan wani shine labaran jama'a har ma labaran sai ka ce kamar kawai dama labarin kisa ne shi kenan don ku wannan al'amari an taka dokar Allah an ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala an sai musiba mun yi cinikin musiba mun saya dukanmu ne zuciyarmu ta bushe zuciya ta bushe abu kaɗan sai kawai mutum ya kashe mu abin duniya ya sa mutane suna fita abin duniya wadda kana da madadinsa in baka samu a nan ba za ka samu a can in mutum bai samu wannan ba zai samu wancan wannan abun duniyan ma ya sa wasu sun taru sun kashe wani wasu sun kashe wani a dalilin harkar siyasa ba su kuma samu matsayin ba kuma sun kashe wani wasu sun kashe wani a dalilin wani abu kawai daban wanda abu ne kawai na duniya wasu sun kashe wani da kai wasu sun kashe wani an kama su sun ce baki suka je kashewa ba eh, saboda ya saba zuwa gurin ne ko ya shiga gidan ne wanda aka kashe ba a madadinsa an kashe wani an ce baki aka je kashe wannan wani irin abu ne wannan kawai shi kana sai kashewa har wanda ma ba shi ake so aka yi an kashe wani a madadin wani ko so da shi da daban da ma a ce an kama wani a madadin wani kaga sai a sake shi a kamo wanda ake so a a riko wani a madadin wani sai a sake shi a samu wanda ake nema a an ɗau wani an kai shi wani guri an tsare shi a madadin wani sai a sake shi sai a kawo wanda ake nema to an kashe magana ta kare kuma yanzu wanda ake neman shi ma in an same shi a sake kashewa ne koya ya ko ko ran wancan shi ne wancan kuma me dalilin kashewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakarawna haraj za ku gashi ka za ku yi kisan kai tun ana tsoro har yanzu ba tsoro tun ana tsoro har yanzu ba tsoro wasu za ka ga tun ana tsarin ranar ya ɗaya a gari ta kada hankali su za wayi gari a abokan gari shekaru baya sai kawai an ji kanin mintiya shi kana kuma sai shigo da harkoki an ji karin bindigogi kai na ne kan gabar ne kenan na yamma sai da harkoki ma'ana babu wani matsala ke wata ila kuwa wasu bayan Allah aka zubar da jinin su shikenan wannan bala'i ya kai bala'i duk lokacin da ka ji labari annabi sallallahu alaihi wasallam ba san wannan ba dukkan magabata ba san irin wannan dabi'a ba a cewa an kashe an kashe rai shi an cigaba da zaman lafiya an cigaba da zama abuna ana harkoki ba wanda ya damu to wannan in ya faru to a tabbata a saurari fushin Allah kuma an kure Allah kuma sannan iyakan abin da za a yi kenan idan an je karshe kuma abin da ya saurari kenan a je ga kisan kai to an zo to a yanzu a ƙarshen rayuwar duniyar mu don duk abin da za a yi ayi, za ka shi kuma ita duniya tana karewa kafin a yi busan ƙaho tana karewa da irin waɗannan sharrace-sharrace a lokacin da kisan sai yake samu a cikin jama'a da shi suna kawai wa'innan matsalolin da muke gani yanzu ka duba yadda ake cikin rayuwa ka duba yadda ake cikin rayuwa wani irin rayuwa na bala'i duk abin da za a yi raunin imani ya tabbata za a iya yi babu inda raunin imani bai tabbata gare mu mafiya yawa dukkanmu yawanci launin imani ya tabbata gare mu sai wanda Allah ya kare imanin ba tsaye yake irin da ba yaƙini da Allah ba tsaye yake irin da ba me yasa saboda sakamakon gaurayuwa da sabo da muke ci har ma sabon ya kai ga cewa sabo ne irin na kisan kai yanzu abunda abunda muke ci kun tsoka yanzu tsakanin mu da Allah yanzu gaba ɗaya yadda muke ciki a rayuwa a yau a duniya yanzu wannan ciwon da kuke tsammani ya kai mu ga haka wannan ciwon da kai mu ga haka wallahi abin da muke ciki a rayuwa a yau a duniya ba wani covid-19 shi ya kai mu ga wannan ba wallahi ba shi bane yanzu wannan ciwon shi ya sa Yadda aka kankanje ka'aba aka yi gam ba da wani tsawon wannan lokaci ba abu wannan ciwon ne sa haka wannan ciwon ne sa jituniyan nan ta tsaya ba shi wani karnanmu ne ba wannan ciwon ba ne amma zai bayyana za ku gani insha Allah ta'ala kowa zai gaskata in yana da hankali ba wannan ciwon ne ya sa aka tsaye da komai ba kowa zai bayyana gari zai bayyana wani ce ne ta aka kawai gam aka tsaya haka ƙada bi mu musu to za a gani ciwo akwai shi ya yi ta'adinsa amma ba shi ne ya sa aka wani tsoron ba ko da aka za a gani Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana komai dalla dalla zai bayyana komai zai bayyana komai insha Allah ta'ala amma muna cikin barna na bala'i nan zubar da jini yi yawa kisan kai yi yawa jinin ɗan adam ya zama ba komai ba kullum kisan kai zubar da jini yayi yawa wani suka ƙura'in yawa nawa aka zubar da jinin su Jarashin mutunci jarashin adalci ya yi yawa saboda haka waɗannan abubuwa da suke faruwa dole mu samu kanmu a cikin rayuwa ta tsaya tak sai rayuwa ta tsaya sai sa rayuwa ta tsaya yanzu misali a ce an yadda wasu kasuwanni a je wasu kasuwanni kasuwanni zai da kasuwar da aka ce a je din saboda ita ne za ka ce wacce kar aje saboda a can ganin cutar aka yi tana zazzaune a guri wacce da aka ce aje ba ga cutar a kuma ne yasa aka ce zuwa na abubuwa ne da hankali mu koma ga Allah mu gyara aiki da gaske mana zubar da jini ya yawa ana kashe bayin Allah ya yawa kisan kai ya yi yawa zubar da jini ya yawa a ko'ina a duniya zubar da jini ya yawa musamman yankunan bayan Allah da musulmai da sauran zubar da jini ya yawa a kashe wa'insan a kashe waɗancan a kashe waɗancan ya yi yawa mun kule Allah iya dama abin da za a je na ƙarshe kina an kai ce iya abin da za a je na ƙarshe kina zubar da jini kashe mutane da sauransu Allah subhanahu wata ala ya samu gane Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya kai mana zunuban mu Allah ya kawo mana sauki rayuwa wannan bala'i da ake ciki Allah ya kawo mana dauki wanda suka kamu da wannan rashin lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya mana kariya ya kare mu da kariyarsa subhanahu wa ta'ala ya kare zuriyar mu da iyalanmu inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati tajib اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma sur auratina wa rawa rawatina ya Allah wannan damuwa da muke ciki Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen yanayin da ake ciki na rayuwa da barna da ta'adi da abubuwan da muke gani da muke faɗa da muke ji da muke aikata ya Allah ka yafe mana Allah subhanahu wataala ka kawo mana dauki ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah ka gafarta wa iyayenmu da mu Allah ka fassaha mu cikin kaburburan su Allah ka hada mu da cikin jannati ta kyau ka shirya da zuriya mu da iyalan mu ka tabbatar da mu bisa shari'a innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك